baya ga rayuka da suka salwanta sakamakon hare-haren mayakan boko haram wani fanni kuma da hare-haren ma ya shafa shine na tattalin arziki makarantu da maharkokin yau da kullum lamarin da ya so ya don kofar da yankunan arewa maso gabashin najeriya ganin yadda wannan yaki na boko haram ya mai da jiwon arewa maso gabashin najeriya tamkar kufayi ne ma ya sa yanzu wasu kungiyoyi soma fafutukar ganin sabar gwamnati da za a rantsar a watan gobe kafa wata hukuma ta musamman da za ta kula da harkokin arewa maso gabashin kasar kamar da yadda aka yi wasu shiyoyin najeriya hamisu idris maiduguri a asalin yankin gali ne ɗaya daga cikin yankunan da ba daɗe ma da kwato su ba daga hannun mayakan boko haram wanda kuma shine shugaban kungiyar adama youth initiative bill zuwa national assembly domin a establishing north east development commission kun ce a yi muku wannan north east development commission ba gani wasu bangarori na Niger ma su ce a yi musu ganin ko a to in ka duba a yi Niger delta development commission domin lokacin an samu problem crisis so nan mun fi su crisis din ma a yanzu da haka mun fi kowa son a yi wannan commission domin eh, state government ba su iya handling wannan ishin ba dole ne ta zo through the federal government with an, a commission supervised by a minister fara neman senators namu na arewa gaba daya ma domin mu gaya musu ba ga takarda da muke da shi zamu mu rubuta takarda ne to general buhari kuma zamu rubuta takarda to the senate president da speaker idan an rantsar da su su ma dai kungiyar mata fa ba a bar su a baya ba wajen wannan fafutuka kamar yadda wannan malamar da ta ziyarci wasu yankunan da aka yi wa ta'adi ta bayyana Sunana Mrs. Luna Cam Nicodemus, ce Treasurer Association nan. Gaskiya mutane sun sha wahala. Don mun je wayan sura, wayansu sun bar makarantu mata in ka ga mata abin tausayi ba mazaje. Wata ta ce ku bata san ma inda ta suke ba. Bata san inda mijinta yake ban ka duba wannan abin tausayi ne. Yara sun a ah, North East ah, Development Commission me yasa kuke nema? Kamar inda aka ya Niger Delta ya taimaki mutane da yawa. Shi sa muke nema mu ma zuwa mana North East anan. Wannan fana ma zuwa ne yayin da a bangare guda kuwa jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya wato nema ke fa ci gaba da tallafa waɗanda hare-haren na Boko Haram ke shafa. Alhaji Sa'adu Bello babban jami'in hukumar nema da ke kula da sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Adamawa ya ma bai na irin taimakon da hukumar ke badawa ga wasu 'yan gudun hijiran da suka koma wuraren su. Eh, na rashin lafiya ko eh, kayayyakin abinci eh, an yi an iyakacin kokari an kai micika mu nan daga yola mun aika musu da kayakin abinci da magunguna a lokacin kuma state government ta je ta yi eh, clearing corpses wato wayanda suka riga gawaki da ke kasa mm. mm. an kuma sa an yi fumigation an sa magunguna saboda haka muna ganin nan ya ba da dama ma kowa ya je shiga ba fargaban rashin lafiya ko wani abu. To ko shin ma wani hali ne al'ummomi yankunan da kwato daga hannun mayakan Boko Haram ke ciki a yanzu? Kaga abinci da ta lalace a kasar nan. a jihar madagali lakal gama na madagali mubi sa'ad mubi na lakal gama bakwai nan ba su da abinci sannan kuma ba su da hanyoyi ba su da ruwa saboda haka da maganin a asibiti ba mu da shi ina fata za a lura da wannan abubuwa shine matsalar mu a mubi sanatare zone ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya